This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gadar bakin tekun nan ta wucin gadi da aka kafa domin kwaso kayan agajin jan kai da ake bukata daga jiragen ruwa don farar hula a Gaza. Ta yiwu an yi zagayen ƙarshe na aiki da ita. A jiya Juma'a jami'an tsaron Amurka sun ce ba a san ranar da za a sake kafa gadar ba bayan da kokarin jona ta a bakin gabar tekun Gaza a ranar Larabar da ta wuce ya ci tara saboda tangardar na'ura da rashin kyan yanayi. Mataimakiyar sakataren yada labaran ma'aikatar Pentagon Sabrina Singh ta shaidawa manema labarai cewa wannan wani batu ne da suke kan nazarinsa a duk rana. Gadar ta wucin gadi wadda ake kira JLOTS a takaice. An ajiye ta a tashar jiragen ruwa ta Ashdod da ke Isra'ila tun a ƙarshen watan da ya gabata saboda rashin kyan yanayi. Bayan matsalolin yanayi da fasaha da aka fuskanta. ma'aikatar pentagon ta yaba da abin da aka cimma da gadar wajen taimakawa isar da sama da tan dubu takwas na kayan agaji daga tsibirin cyprus da ke yankin tekun mediterranean zuwa gaza tun lokacin da aka fara ayyukan jigilar a tsakiyar watan mayu Shugabannin kungiyar tsaro na NATO sun koma gida jiya Juma'a bayan wani taron kwanaki uku da suka yi inda suka yi bikin cika shekaru 75 da kafa kungiyar suka kuma kudura aniyar tallafawa Ukraine ta fannin soji zuwa lokaci mai tsawo sannan suka yi alkawarin cewa makomar Ukraine na a kungiyar ta NATO. shugabannin sun kuma caccaki kasashen china iran da koriya ta arewa saboda yadda suke samawa rasha dama a yakin da take yi da ukraine a cikin sanarwar ƙarshen taro da suka fadda ƙasashen ƙawancen sun ce mamayar da rasha ta yi wa ukraine sama da shekaru biyu da suka wuce ta shafi zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin tekun atlantika da na turai ta kuma kawo cika sosai ga tsaron ƙasashen duniya sanarwar ta kuma ayyana rasha a matsayin kasar da har yanzu ke zaman babbar barazana ga tsaron kasashen kawancen kasashen neto sun ɗauki mataki don tabbatar da cewa ukraine ta yi nasara a kan rasha ƙungiyar ta neto ta amince da alkawarin ba da taimako ta fannin tsaro ga ukraine zuwa lokaci mai tsawo tare da kafa wata sabuwar rundunar soja da ake kira nsatu a takaice don tsara yadda za a samar da kayan aikin soji da ba da horo ga ukraine To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana na kallon atisayen soja da aka fara a wannan makon tsakanin kasashen China da Belarus a matsayin martani akan yadda kungiyar tsaro ta NATO ke kara kusantar yankin Asiya da tekun Pacific kuma wata alama ce da ke nuna cewa shishigewa kasashen turai da China ke yi zai ci gaba da karuwa. Kwana ɗaya kacal da fara taron ƙungiyar tsaro na NETO a wannan makon inda Japan da Koriya ta kudu ke daga cikin manyan mahalarta taron. China ta fara atisayen yaƙi da ta'addanci na kwanaki goma sha ɗaya da ƙasar Belarus a Brest wani birni da ya haɗa iyaka da ƙasar Poland. Belarus ta kasance mai goyon bayan mamayar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi wa Ukraine, ƙasar da ta haɗa iyaka da Belarus ɗin da kuma Poland. atisayan wanda aka yi wa lakabi da Eagle Assault 2024 an tsara shi ne domin karfafa haɗin gwiwar soji da kuma ba kasashen biyu damar tunkarar wasu muhimman batutuwa da suka hada da kai samame a wurin da jama'a da yawa suke a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar tsaron Belarus. A jiya Juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa tawagogin ɓangarori biyu na Sudan da ke rikici sun haɗu a Geneva a rana ta biyu ta zaman tattaunawa a akan tsagaita wuta a yakin ƙasar da nufin kara farar hula da kuma samar da agaji ga miliyoyin mutanen da rikicin ya shafa. Tattaunawar dai ta fara da fuskantar ɗan ƙalubale a ranar Alhamis yayin da ɗaya daga cikin wakilan ɓangarorin bai je ba sai dai ba a bayyana bangaren da bai je zaman ba amma mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva Alessandra velucci ta shaidawa manema labarai cewa an fara tattaunawar yanzu. Ms. Vellucci ta ce ko da yake wani bangare na tawagogin bai halarci zaman taron na farko ba. Masu shiga tsakani na Majalisar Ɗinkin Duniya sun iya yin tattaunawar da wakilan bangaren da ya je. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. A'a bari Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na san yana an tashi lafiya. Lafiya kalo malama Grace ya aka yi hutun karshen mako kuma aka shigo karshen mako. Lafiya lau ai nace nace yau ina cewa me ya dauki hankalinka a Amurka ne me ya dauki hankali na a duniya zan gaya maka. To malama Grace muna jiki <laughs> to yan watanni da suka shige muke muka ba da labarin wannan wanda da dama na san sun ga labarin ko kuma sun ji labarin wannan hamshakin attajirin kasar asiya mutum mafi arziki a kasar asiya zan shi dan autan shi kenan shine dan shi da ya rage bai aure ba shine zai aure to ba to eh, eh, na na Mm. tun yaushe aka fara wannan biki na farko dai wai na alkawali ko kuma bari ce a hausance na gani ina so mm, i see i love you yawa <laughs> i see i love <laughs> na i see i love su mm. gate ne eh, su shugaban facebook ne manya-manyan daya hamshakan waɗanda masu kuɗin duniya haka su suka halarci wannan sai wancan bikin sai aka gayyaci rihanna ta yi mm. ita ce mawaƙiyar da aka fita ta mawaƙiyar da aka gayyata ta yi mm. waƙoƙi eh, ko da minti talatin ne aka ce aka biya ta dala miliyan hudu wai wai wai wai aka biya ta dala miliyan shida eh, eh, na sanyi na shi wannan mai auren lokacin da eh. kanwashi za ta yi aure bayanset ce aka gayyace ta ta yi waka ita lokacin aka biya ta miliyan hudu a wancan lokacin to ita ita rihanna da aka gayyace ta sai aka biya ta miliyan shida to na san yana a wannan shekaran jiya sai aka mm. sake domin su suna in za a yi auren za a yi kwanaki shida To tun da mm. aka wancan bikin dai yau a wannan biki na miliyoyi kaza gobe a wannan miliyoyi mm. na kaza to a cikin wannan makon a ƙarshen makon na ake yin auren ko to sai aka aka gayyaci Justin Bieber shine aka gayyace mm. shi mawaka to shi kuma <laughs> na sanyi da tambaye ni nawa aka biya shi nawa aka biya shi malam Agnes dala miliyan goma dala miliyan goma wai wato dai wato malama grace eh. ni fahimta ta kawai kuɗin yayi musu yawa ne har sun rasa ma yanda za su yi da shi a ayo na ce maka ana ma magana ai lokacin da aka gayyaci Riyana nan ta waƙoƙin minti talatin aka biya ta miliyan shida din nan eh. mutane sun yi ta eh, cewa su a ƙasar India ana fama da talauci da kaza kaza da gaske yana da irin makudan kuɗi din nan ana wasan kuɗi haka wai ba zai iya inganta rayuwar talakawa da suke ke ana ta to miliyan shida kenan to yau an yi miliyan goma to na <laughs> hakikanta cewa lokacin wanda za a gayyata an faɗi mutane biyu da ake tunanin kila su za a gayyata su yi waka a wurin to ana cewa idan waɗanda za a gayyata nan wanda za a gayyata nan tunda aka biya daga miliyan hudu aka koma shida aka koma goma to kila sai an biya su miliyan 20. Malama Grace Allah ya kyauta haka kawai za mu ce mu. <laughs> isar da sakon murna ga aure wanda ba irin wancan na indiyawa ba su shi kan malama grace yawwa to <laughs> yawwa muna taya murna ga alhaji wato iyalan alhaji tijjani ahmad uba saboda daurin auren wato yarsu a maimunatu ahmad uba wadda aka fi sani da hajju da kuma ma wato mai gidanta ko kuma angonta wato izul arab muhammad ismail wato wannan auren dai malama grace za a ɗaura shi ne a yau 13 ga watan yuli shekara ta 2024 da karfe 11 na rana kenan a masallacin sa'ad bin zaid ko kuma gidan alhaji yusuf da ke aminu kano wai amma dai ba a sa sunan gari ba ko gidan dutse ne ko oh. ina ne eh to da fatan dai allah ya ba su zaman lafiya kuma Allah waɗanda suka san ango da amaryan sun san inda za a yi a kwarai da gaske sun san inda za a yi sannan kila kuma dan an an rage ne saboda irin waɗanda suna jira su ji sadarwa su Sun tsinken tsokace irin da <laughs> <laughs> malama sai kuma wato taya murna ga iyalan alhaji abubakar a baban faral da alhaji imran tofa bisa ga su kuma auren 'ya'yansu da za a yi suraj abubakar gagin da kuma fatima imran shi ma wanda za a yi shi a yau asabar dinnan wato babban masallacin birnin kumasi na kasar ghana da karfe goma na safe tare da fatan allah shi bada ikon zuwa kuma allah shi bada zuri'a ɗaya ba to malama gare sai kuma wannan sakon taya murna ga auren da za a ɗaura na firdausi umar aliyu da angon ta musa abubakar hassan wanda shi kuma za a ɗaura shi ranar juma'a in allah ya kai mana rai 19 ga watan wato muharram wato daidai da ranar 26 ga watan yulin shekarar nan ta 2024 wato da karfe biyu na rana wanda za a yi shi a babban masallacin juma'a na damau da ke karamar hukumar mulkin kubau ta jihar kaduna da fatan allah makonni biyu kenan masu zuwa makonni biyu masu zuwa wai mai zurhin ido kenan ah, malama gari. mai zurin ido mai zurhin ido eh. <laughs> to sai dai wannan shi kuma wato wannan juma'ar mai zuwa ne ah, muna taya murna ga hajiya safiya rabi'u ah, wadda ita kuma za a daura auren wato 'ya'yansu ko kuma bikin auren 'ya'yansu saifuddin da kuma hawa wanda za a yi shi kuma ranar juma'an nan za a yi kamar da muka faɗa 19 ga watan yuli da karfe uku na yamma a wato luxurian event center da ke titin gidado a unguwar nasarawa gra ta jihar kano da fatan allah ya bada ikon zuwa kuma allah ya bada zuriya ɗayi ba ya kuma albarkaci waɗannan aure-auren raken. To amin sun amin aka ce ana aure ana haihuwa ana kuma barin wannan duniya. Haka. To bari mu mika saƙon ta'aziya ga iyalan Reverend injiniya Daniel Kamfe Makfu wanda Allah ya ma rasuwa za a kuma yi jana'izarsa gobe Asabar da karfe goma na safe bayan an yi addu'o'in raka gawa a ekwa good news bukuru da ke garin jos sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan ungo laraba dauda wadda ita ma allah ya marasuwa za a yi jana'iza ta ita ma mai zurfin idan kenan mako mai zuwa mm. bayan an yi addu'o'i ranar juma'a za a kuma yi ta ranar asabar a mai zuwa da karfe tara na safe za a yi jana'izar ta ce ita kuma a garin kokin lcc zarmaganda bayan makarantar 'yan mata mayakan sama ta 'yan mata a garin jos to allah ji kan mamatan allah kuma ya kyautata namu karshen to amin su amin malama grace to bari kuma har yanzu kamar yadda muka ce mu miƙa gaisuwar ta'aziyya wato sada zumunci ne da kuma ta'aziyya ta rasuwar alhaji usman tuifu habubakar bello zuwa ga matarsa malama fatuma a unguwar botoy da ke birnin accra da hajiya zainab bello da hajiya balkisu ho da hajiya hawan baba da hajiya ladi kaduna rafin guza hayin na iya da hajiya hawaruga da kuma hajiya aminatu siddu amurka sai hajiya rahama umar sanda amurka da malama zainab ainin amurka da hajiya nafisa uk da alhaji ali german da alhaji garba spain da alhaji jafar bello belgium da abdulrahman bello amurka da alhaji aljumma bote accra da alhaji ali siddo belgium da alhaji buraima bello bote accra da kuma alhaji ilyasu bello bote accra da alhaji nura baban nura accra da sai kuma 'ya'yansa ahmad rufa'i tufa amurka da yusuf tifo botwe a accra da kuma samira tuifu amurka da imran tuifu botwe accra da iyalan gidan marigayi alhaji bello da ke bote da kuma marigayi ya hajiya hassana ya to karamar hukumar mulkin yabo da ke jihar sokoto To bari kuma mu a rufe wannan babin gaishe-gaishen da waɗannan gaishe-gaishe da suka hada da haɗabi mai kwamfuta mai yama sai Ahmed Ladan Girkau da Comrade Ilyas Yakubu Digawa sai Ibrahim mai wankin hula a Kimba sai Yahaya Dano Azare da Isa Jika mai saje sai Aminu likitan dabbobi birnin Malam da Nura Abubakar gidan Abba da Zaki su dangi zomawa sai Kabiru Abubakar Bulayanki da Rilwanu Sa'idu Gayari. sai ashir usman sabuwar gwaram duk garuruwan ku ne nan na sanyin na kwarai da gaske <laughs> da sani ashura ashe duk kila ba ka san mutanen da sani ashura mai goro hmm. sai nazifi zifi ibrahim rugan malam daga ƙarshe muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga umaru makeri kasuwar jiga da fatar an tashi lafiya To amin sun amin malama a nima na gaida wanda ke kin mugude sunan shi Kabiru a bulan yaki. bula bula bula kuma na san dai na kuma san ba za ki taɓa manta da bula wannan kin ci bula a nan Amurka na kawo miki bula a <laughs> wato wato bula abinci ne bulan kuma suna ne a shi a gari ne ai bulan yaki kuma tsakaninsa da ƙauyen malama garis ko da kafa ma sai ka je daga sanyin nan zuwa bulan yaki da kafa eh. ko su ne ko su ne suka fara bulan nan ne ba su suka fara yin bula ba sunan dai garin ne ni ban san yadda ya samu dangantaka da bula ba amma dai za mu tambayi malam Kabiru sai mun nemi tarihin bulan yakin nan. A gaskiya don haka Malam Kabiru yana jimu Malam Kabiru in kaji sai ka gaya mana menene dangantakar garin ku da kuma kula tunda Malam zai ta ci kula ta ji ta ji yadda kula yake a nan Amurka. Ta ci kula an shine har ashe ashe kula ashe kula kunce. <laughs> Wannan garin bulan <laughs> yaki. <laughs> Na'am. masha Allah. Yawa na na na ilmantu. Na'am. To na san na yau ma mun yi bako. Na'am malama Grace lalle kamar yadda muka yi ba masu sauraron mu matashiya a Allah da yau za mu wato kawo musu tattaunawar da muka yi da babban mu wato wani ɗaya daga cikin masu ba da gudunmuwa ga sha'anin harshen Hausa musamman bangaren nishadantarwa wato Nazifi Asnanik. To mun dace baraka wakilin mu baraka Bashir a birnin Kano ta yi hira da shi sabili da haka aka ce waka a baki mai ita ta fi daɗi ga baraka da bakon nata. Ah, assalamu alaikum sunana Nazifi Abdulsalam Yusuf kamar yadda aka fi sani amma an fi sani na da Nazifa Asnanik kuma ni mawaki ne ni yes of course mawaki ne ni an sanna a waka amma kuma ina yin ah, producing films. ni na yi producing films kamar irin su dan marayan zaki dakin amarya da sauransu currently kuma <clears throat> ni nake shirya labari na series da amini sai yake directing na kamfanin sayar movies waka eh to na fara waka ne tun rubutu na fara gaskiya ba rerawa ba daga baya kuma na zo na fara rairawa a bisa shawarwari na abokai na cewa oke kai ma ka gwada ka gani ko za ka iya kuma na gwada Allah da ikonsa kuma mutane suka karba gaskiya dai ko da fara rubutun waka ta tunda ita ce wacce zan ce na iya lissafa shekaru na cikin film industry shine ba na mantawa na fara rubutun waka tun wajen 2005 kuma wannan lokacin shine kuma matakin farko da na fara shiga film industry. we give

harka irin ta sana'a ta waka kofin shine ina alfahari da ga an san nazifi ba a cikin gida a kano ba ba a nigeria ba outside of nigeria ga an ce nazifi to mutum yana da wata daraja wadda idan ni na gan shi kuma na ji cewa yana sona ina jin daɗi sosai ina kuma alfahari da wannan so dubban mutane zaka ji suna na ziku na ziku to na gode wa Allah da wannan ita ce gaskiya nasarar da bana iya manta da ita Aka san haka kuma dama wannan duk mutumin da ya samu wata nasara ka samu ka iya sanin ka da masu anan wajen wani kuma kaga har sun kau shi kuma baka yi mishi ba ko kuma abin da kake baye masa so wannan ba wai ina jin wannan bane kawai sai dai wani lokacin in na kalli wanda muke yare ɗaya na ji cewa shi yana ganin cewa abin da muke yi kamar ba wani abu ne wanda muke ciyar da kanmu ko kuma muke da alfanar da kanmu ba to sai in ga to wannan kamar ya sace mana gwiwa bai kara mana karfin gwiwa ba to wannan gaskiya shine kalubalen da zan ce kullum ina ta akrosin da shi kuma sai dai mu ce kawai Allah ya gane da mu gaba ɗaya kuma Allah ya samu dace ah, ita kuma waƙar halitta yes na yi waka na halitta don ina kowa ya sani waka ta halitta da na yi ina daɗewa na zifi na daɗewa bai yi waka ba gaskiya kuma Allah da ikonsa na zo na ɗauko rubutun wannan waƙar. mutane sun ji na zo a ba yadda suka saba jina ba dan gaskiya bana hawa tempo mai gudu ina dan hawa ka na dan yin waka a hankali ka ho mu zauna ladi ba ba sai wata rana a hankali sai kuma wannan karan aka je ina ta yabon wata ina yi so na duba ni kawai na ga cewa oke. yanayin yan wannan lokacin ga yanayin irin rubutun da suke so so shi sa ne kirkiri ita wannan waka ta halitta dan kusan ba sunan ba ya fara hawa kai ba kawai na yi rubutun wakan ne daga baya kuma sai na zo na sa wannan suna halitta ɗin Allah da ikonsa kuma sai ta karɓu a hannun wato masu sauraro har ma hannun abokan aiki wanda suka ringa taya ni muna promoting ɗin waƙar. Duba lawiya ya halitta, ya halitta, halitta, masoyiya. Sagan. malam dai an kwaro hira na sanyin <laughs> saboda karancin lokaci nan zamu abin nan zamu dan dasa aya amma masu sauraron mu sai su biyo mu domin jin shin ya ta kaya a tattaunawar da muka yi da nazifi asnani alkawali alkawali kaya ne to kada ku bari a baku labari na sanyin da ka bini bashin labari makon da ya wuce zan ba baka labari kenan sai sai lokaci ya halin nashi kwarai da gaske sabili da haka <laughs> ba zan fasa ba <laughs> to ba bare ne yake tallar biredi a birni. To ai kaji matsala. Yawwa to shi kenan shi kasan in kana tafiya duk matafi ya sani idan ka je inda mota takan tsaya ko da tasha ce ko kuma mahaɗa ce duk dai inda gefen tituna nan cikin gari ɗina za ka samu masu saye da sayar da abubuwa daga kama daga su gyaɗa ne su goro ne su lemu ne musamman dai biredi matafiya an san su da a tasha da da sayan biredi sosai shi kenan wannan yana yana talla biredin a kasuwan na akwai gidan mai hmm. so yana kan hanya kenan sai ya hangi mota ta yi kwana an ajiye sai ya tafi ashe shi yana tsammani fasinjoji ne a ciki so ya rugo tagogi a buɗe hmm. ya ce a sai biredi a sai biredi bai je abinda sai mika biredi sai ji an karba sai sake daga biredi sai mika sai ji an karba ya daga biredi ya mika ta taga kawai shi yana ta zarar biredi yana mika baya ga ya bada guda hudu yana jira a bada kuɗi yana jira a bada sai ya mika hannu ya ce to a bashi kuɗin tukuna tukunna kafin ya sake mikowa biredi yana karewa eh. ya leka ya ce kudi nake jira malam kudi nake jira malam ya ji shuru da ya leka kawai sai ga ashe awaki ne a cikin mota yake tafi kama buredi suna saya suna saya ba kudi suna cinyewa lalle babar bari lalle wannan babar bari ya ya ba ni kan da ni kan da su eh. wanda abu sai babar bari ko ba gobiri a to a ce kila kila ba fulata ne ya aiko da labarin yace yace a ce wai ana cewa fulata to ga bare bari masu waye masu hikima masu ma neman eh kawai kana kawai eh, kawai kai ta nika biredi kai baka tsaya kaga ba ba za ka ba wai kai kawai kawai eh, shikenan kawai sai da in ya daga daga daga ka kawai sai ya mika ai to shikenan an ja kawai ai ko ya ciniki yana gani ya sa <laughs> gobe ya samu kasuwa gobe ya kuma kuma <laughs> to shikenan haka kace Na ga malama Bello na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki na yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta yi da alheri. Zan zo inda kike masoyiya da kina a duniya ba na barke ki yau Balle in Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da sun hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya. Allah kai ne